Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro asalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya samu ƙwarin gwiwa kan yadda ya ga ana samun ƙarin ƙasashen duniya da ke fitowa suna kira da a cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a faɗin Isra'ila da Hamas. sai dai ya ce yayi mamaki da ya ga ana ci gaba da harba makamai a yankin zirin gaza maimakon a samu sassauci babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya kai ziyarar bazata a doha babban birnin qatar a ranar asabar yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa taron yanayi da za a yi a nepal yayin ziyarar tasa guterres ya gana da firayim minista sheikh muhammad bin abdulrahman bin jassim athani inda suka tattauna kan wannan rikici ita dai qatar tana da kyakkyawar alaka da hamas wacce ke da ofishi a ƙasarta ta kazalika qatar ta taka muhimmiyar rawa wajen sako wasu mata biyu daga gaza kuma rahotanni sun ce tana kokarin ganin an sako karin yahudawan da hamas ta kama kazalika guterres ya gana ta waya tarho da shugaban masar abdul fatah al-sisi kan halin matsanancin rayuwa da mutane ke ciki a gaza ita dai masar ita take kula da iyakar rafah da gaza a daren juma'a isra'ila ta sanar da ƙara faɗaɗa har-haren da take kaiwa ta ƙasa a gaza tare da katse hanyoyin intanet da wayoyin tarho a yankin wanda hamas ke iko da shi rasha ta zargi ukraine da lalata wani rumbun adana sharar kayayyakin makaman nukiliya da wani harin jirgi mara matuki da ta kai a tashar nukiliya da ke kursk tana mai ikirarin cewa ta kakabo takwas daga cikin jirage mara matukan ma'aikatar harkokin wajen rasha a ranar asabar ta ce jirage mara matuka uku makara da abubuwan fashewa sun kaikaici tashar nukiliyan a daren alhamis inda suka farwa rambun adana share kayayyakin na nukiliya dakarun saman ukraine sun ce sun lalata uku daga cikin makamai masu linzami da suka ratsa ta sararin samaniyar yankin dnipropetrovsk a daren asabar 'yan afghanistan da ke gudun hijira a pakistan sun nuna damuwa kan matakin da hukumomin kasar ta pakistan suke shirin dauka. na tilasta waɗanda ba su da takardun izinin zama komawa ƙasarsu daga ranar 1 ga watan Nuwamba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan Afghanistan miliyan 3.7 ne suka samu mafaka a ƙasar ta Pakistan. Ministan harkokin cikin gidan ƙasar ya ce akalla miliyan 1.7 cikin wannan adadi ba su da takardun izinin zama. Hukumomin Pakistan sun ce za su tilasta dukkan waɗanda ba su da takardun su fice daga ƙasar daga ranar 1 ga watan Nuwamba. bayanai sun yi nuni da cewa wasu daga cikin 'yan ƙasar ta afghanistan sun kwashe iya tsawon rayuwarsu ne suna zaune a ƙasar ta pakistan a kwanan nan jami'an tsaron ƙasar suka kai samami a wani sansanin 'yan gudun hijira da ake kira monda don tarwatsa 'yan gudun hijirar afghanistan da ake zargin sun tada wata tarzoma labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'yan sanda a sabe sun kama mutum shida tare da karbe wasu makamai bayan wani harbi da aka yi a tsakanin bakin haure a kusa da iyakar kasar da hungary lamarin da ya sanadin mutuwar mutum uku ya kuma jikkata mutum guda 'yan sanda sun faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa suna tsare da wasu 'yan afghanistan hudu da wasu turkawa biyu waɗanda ake zargi da mallakar bindigogi ba bisa ka'ida ba babu dai wasu bayanai da ke nuni da cewa ko za a tuhumi waɗannan mutanen matsalolin harbe-harbe da fadace-fadace sun zama ruwan dare a kan iyakar sabiya da ƙasa hungary wacce mamba ce a ƙungiyar tarayyar turai ta eu dabban bakin haure sun kafa sansanoni a yankin inda suke fafutukan neman hanyar da za su tsallaka zuwa nahiyar ta turai tare da taimakon masu ayyukan fasakorin mutane wani mai kamun kifi ko sana'ar su da ya makale a ruwan teku kusan tsawon makonni biyu ya kubuta bayan da ya kwashe tsawon wannan lokaci yana ta iyo sanye da rigar hana nutsewa a can gefen gabar teku da ke yammacin amurka rodannin bbc sun ce wasu mutane ne suka tsinci mutumin yana iyo a ƙarshen makon da ya gabata kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. A cikin 'yan kwanakin nan muna yawun da na kasar Kamaru, inda abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan ya gayyato matasa da manyan 'yan siyasa. domin yin mukabala kan irin siyasar da ke gudana a ƙasar kamaru duk da cewa mulkin dimokuraɗiyya ake yi a kamarun a ƙarƙashin ɗaya cikin shugabannin da suka fi daɗewa a kan mulki a nahiyar afirka baki ɗaya wato shugaban ƙasa paul biya bari miƙa ku ga muhammad bashir ladan don ci gaba da shirin to musu ai mun ga cewa akwai dai mutane kamar su kabran eh, libi da yau suka zama gasu nan yan eh, majalisa ne suna nan da makamantansu a cikin jam'iyyarsa musamman akwai dai an samu mutum biyu ne ko uku a cikin jam'iyyar eh, shugaban kasa ma akwai dai matasa da aka same su a matsayin yan majalisa to haka zalika ka misalin kamar secretary general Eh, to ai shi eh, mataimakin secretary general a fadin shugaban kasa mutum ne matashi ne kamar mu haka da shi ma gashi dai irin nasu kokari da yake to wa'annan misalan ba su wadatar ba ne kabral libi dan siyasa ne kun ba jam'iyyar fulbiya ta bashi wannan mukami ba in ka duba akasarin mutane waɗanda nake magana matasan nan da nake maganan ga sunan birjik a kowane jam'iyya suna nan amma ba su da abin yi ba su da mukamai mukami na siyasa wanda ya samari ya samu ya shiga da karfinsa ne ba taimaka masa shugaba paul biya ya yi ba ba taimaka masa yi ba saboda haka ba demokradiyyar kamar bane ya bar sama ya shiga kai in kai la'akari ma inda aka bi demokradiyya irin ta kamaru ne samari ba za su samu wajen mulki ba ko a kamaru dai eh, malam shehu gashi muna da yawan jam'iyyu wannan alamun demokradiyya ce gashi muna da yawa yawan wato eh, kafafen yada labaru abin da ya shafi rediyo gidajen talabijin da shauransu hadda ma na yanar gizo-gizo gashi muna da eh, wato bambancin ya za a ce an yadda da kowa bambancin al'ada da shauransu duk nan dai ina tsamman da alamu ne na demokradiyya to in dai wannan bai isa ba malam shehu me kuke so kuma a yi domin a tabbatar da cewa demokaradiyya lallai kuwa ta kafu a kasar kamaru malam bashir ladan ala kulli halin ni abin da nake so ka gane a fahimta ta menene demokradiyya shine ana yin abu don al'umma don ci gaban al'umma kafafen yada labaran da ake magana a kai nawa aka rufe don sun soki gwamnati gidajen rediyo nawa aka rufe don sun soki gwamnati to abin da nake so ka gane shine shi demokradiyya ana yin sa ne don mutane yanzu wajen samun aiki ya ake yi a samu aiki a ƙasar kamaru akwai wasu ma'aikatu ne na ƙasar kamaru amma ba a san ma yanzu kamar sdp wannan hukumar man fetur na ƙasar kamaru yanzu a matsayin ka na ɗan jarida wani mataki ake bi a samu aiki a wannan hukuma yanzu kamar shi misali eh, mai ma zan ce kamar aiki ɗan sanda misali aikin soja aikin gendarme a ƙasar kamaru kai ma kana jin raɗe raɗin irin badakalan da ake samu wajen neman aiki da samun ayyuka irin wannan ma'aikatu ya zama wasu har suke in za a samu aiki a wannan ma'aikatu maƙudan kuɗi ake kashe wajen miliyoyi don ka samu aiki kai ne wajen makaranta ba sauki ka kashe kuɗi kuma ka zo wajen neman aiki ka kashe kuɗi kai kana ga ya za a yi ba za a samu cin hanci da rashawa ba ai wannan cikas ɗin da aka samu kasancewan cin hanci da rashawa shi ya kawo mana babban cikas a demokradiyya a ƙasar kamaru cin hanci da rashawa da wannan gwamnatoncin kamar ma raya shi suke yi wannan cin hanci da rashawan raya shi ake yi ana so dole kowace ma'aikata ka je in dai kana so a biya ma bukata sai ka bada na goro in kana so ka yi aiki alhali ga ka kai ka cancanta amma ba za a saka ba sha sa wane ko dan wane ko jikan wane to ni a nawa ganin wannan babban abin da ya kawo mana cikas da rashin ci gaba shine cin hanci da rashawa a sanin ka ne an kafa wata hukuma kana ganin da 'yan sanda suke ciniki akan titi ana ba su to malam baban gaba ka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya dole kenan za a duba cewa kuma yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya da kuke gani kaman babu ci gaba a gaskiya a ce wai akwai namu 'yan siyasa a ciki eh to za iya ce e amma ni zan ce maka o'o oh, o'o oh, oh, don me don gede in ka duba ko ni da kai gari na a cikin matashi a birnin Duwala matasa a cikin birnin Duwala ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa amma kaga ko ni wata sa na fito na ba da ra'ayi na kaga eh, gwamnatin din wato ma eh, Duwala suna takura mini wata sa'in har suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Duwala a birnin da nake mun san cewa yau shekara talatin kenan wato abin da ake kira multi parties ya shigo a kasashen mu na Afirka amma gaskiya an ka duba yau shekara talatin din wato demokradiyya a kasar mu kasar ta Cameroon an ci gaba ne ko an koma baya yadda na gaya maka dan eh, uwana mun koma baya mun koma baya don mesa mun koma baya domin akwai 'yan siyasa da suke na kulle mun koma koma baya domin akwai 'yan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau in ka duba duk 'yan siyasa da duk 'yan jarida wato mafarkin su ɗaya ne su samu su fita kasan cameroon su tafi kanada su tafi etazuni su tafi russia su tafi faransa su tafi espain su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayin su hadde wato in suka ba da ra'ayin barazo zo a ci masu mutunci ba ko kuma bara zo a taba su ba a ce masu ma za a yi masu wato fashi ko kuma za masu kamu. To, eh, Malam Shehu, wato kana nufin duk abin da ya kama da cin hanci da rashawa da shauransu wannan duk zuwan demokradiyya ne ya kawo wannan? Alhaji ba ka san shi zuwa zuwan demokradiyya kasashen da kasashe wanda suka tsara ma demokradiyya asalin ita kanta demokradiyya akwai tsare-tsaren da baya tafiya da ra'ayin dan adam da yanda ma dan adam yake gunar da rayuwar shi misali a nan kasan afirka kowace ƙasa akwai yanayinta akwai irin tsarinta ba za ka zo ka ce ma duk ƙasashen duniya za a yi demokradiya don akwai wasu abubuwan da mu baya kama da al'adunmu da addininmu da ra'ayinmu a matsayinsa na demokradiya zuwan demokradiya shi ya assasa cin hanci da rashawa wannan cin hancin da rashawan da ya assasa shi a tsakaninmu shi ya zama har ganinmu ba su a cutanmu to me zai nuna ma haka shine shugaba za ku zo ku zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa ko ku a matsayin ɗan ƙaramar hukuma amma ba zai waiwaye ku ba shi lokacin zaɓe lokacin kasuwar bukata zai zo shi sai muku bireji da sardin ko sabulu da omo ɗan atamfa haka na ɗauki hotonsa a manna a kai ya zo mai jaka goma mai jaka biyar haka zai raba wa al'umma in kuka saka shekara kuma an sake sakaci an sake zaben shi in ya tafi bai zai sake dawa ba shi kimanin shekara bakwai to menene amfanin wannan demokradiyya kuma talaka bai da bai san nawa aka samu ba nawa aka kashe ba wannan yanzu da za ka samu wani talaka unguwanku ka tambaye shi sunan dan majalisan unguwanku bai zai iya baka sunan shi ba to me amfanin wannan demokradiyya ni a gani na ba abinda demokradiyya nan ya kawo mana in ba cika ta washe kuma tambaya ta ƙarshe alhaji muhammadu jafaru me kaga ya kamata a yi a ƙasar kamaru domin a tabbaka tsari na demokradiyya irin ta gaskiya wacce kowa zai iya cin moriyarta kowa zai wato ribantu da ita musamman shugabanni da kuma wato mazauna ƙasan gabaki daya babban shawara na da zan iya bayarwa dangane da batun tsari na demokradiyya magana ɗaya kawai ne nake ƙoƙari in yi da kuma shawarar da zan bayar duk abin da za a yi shugabanninmu su riƙe gaskiya da adalci da kuma tallafi da taimakawa idan na ce bi ma'ana adalci shine muso namu wanda ba namu ma muso shi wannan shine adalci ba za a taɓa kafa demokradiyya a cikin hasada a cikin talauci a cikin yaudara ba za a kafa demokradiyya da wannan ba yau idan ka duba kasashen turawa da me suka ci gaba sun sa gaskiya a ayyuka da suke yi sun tallafa ma waɗanda ba su da ƙarfi tallafa wannan kuma ba wai kuɗi ake nufi kawai a cire a bayar ba a'a za ka gani akwai nuka da ake kerawa daban-daban daban-daban wanda zai ya ɗauki mutane dubu hudu dubu uku dubu biyu makamancinsu kaga in aka fara tallafawa aka gusar da yunwa aka buɗe masana'antu wayanda ma ba su je boko ba suna da hanyoyin da za su shiga su rufa ma kansu asiri daga wannan lokacin fa za fara maganar demokradiyya wannan shine muddin ba a kori yunwa a ƙasa ba muddin ba a tallafa ma talakawa ba ta hanyar da za su yi ƙoƙari su samu babu wata demokradiyyar da za a tsaya a ce za a tafi da ita wannan shine shawara na to eh, malam hamisu muntari daga ƙarshe mai kaga ya kamata a yi domin a haɓaka demokradiyya a ƙasar kamaru a tabbatar da demokradiyya irin ta gaskiya wanda za a kowa zai ci ribanta kowa zai ci riba daga ciki musamman da shugabannin da kuma mazauna kasar gabaki daya na farko kundin tsarin mulkin kasan kamuru ya ci a sake la'akari da shi a sake duba shi a masa gyara na biyu kundin zaɓe na ƙasar kamaru wanda elecam take amfani da shi ya ci a sake zauna kuma a sake gyaran sa akwai abubuwa da yawa da ya kamata a cimma gyara a ciki na uku kuma bin doka da rike doka domin ƙasar kamaru tana da dokoki wanda idan ɗan hamayya ne ya taka doka za a kama shi amma idan ɗan siyasan na gwamnati sashen gwamnati ke wannan baya taba shi to wato akwai wanda doka bai taba su a kowane kuma doka na shafan su saboda hakan nan a saka wannan abin da muke kira turanci rule of law sa'an nan kuma a ƙarshe a ba wa kowa matsayinsa da ya cancance shi a wajen da ya cancanci za a shi ba a dinga fi ana ba wa 'yan uwa da sauransu da 'yan kabila ba wanda ke kawo yawanci za ga 'yan kabila ɗaya na suke nan a wajejen ma'aikata guda da sauransu a'a a ba waɗanda suka cancanta abinda suka cancanta su yi Eh, na ƙarshe kuma shi ne a yi la'akari da cin hanci da rashawa wato ita wannan ƙungiya da gwamnatin kamar ta saka na konak wanda ake kiran shi na yaki mai da cin hanci da rashawa a ba su karfin kamawa kuma su hukuntar su karɓo kuɗin su da shi ba sai dai su ba da recommendation ma shugaban kasa ciwon ga abin da suka gani sai yadda ya ga dama ba ya zaɓi wanda zai kama ya sake wanda zai sake ya bar wanda ya ga dama ya bari ba karfi wanda shugaban kasa ke da shi suna da yawa ya kamata a duba a gani ya zama yana nan a cikin doka. To jama'a masu sauraro kun ji yadda shirin namu ya kasance a yau inda muke tattaunawa ne dama akan maudu'in demokradiyya ci gaba da aka samu ko rashin ci gaba a kasar kamaru bakin namu su ne alhaji muhammadu jafaru na jam'iyya mai mulki wato rdpc ko kuwa cpdm daga gabashin eh, kamaru wato a birnin bertuwa shi kuma muntari hamisu daga gabas eh, daga arewa maso yammacin kamaru musamman a birnin baminda a yankin ingilishi bakin kuma akwai eh, sise bamanga shi kuma daga birnin duwala wato birnin cinikayyar kasar kamaru shi shehu usmanu daga babban birnin kamaru wunde a madadin abokan aikin gabaki daya muke muku godiya shi kuma wani lokacin idan allah mai komai mai kowa ya yarda mana Muhammad Bashir Ladan ne na gabatar muku da wannan shiri daga Yawunde babban birnin Kamaru. Mun gode kwarai da gaske Muhammad Bashir Ladan. Tare da fatan mai sauraro ya gamsu da bayanan matasa da manyan 'yan siyasa daga bangaren jam'iyyu da ma bangaren gwamnatin kasar Kamaru. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ko kasance tare da mu makon gobe. inda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin daga kasar Ghana. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya. gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Sunana Yusuf Ibrahim, ni da asalin ƙasar Nijar mai kuma a cikin jihar Tilibiri. Eh, abun da ya kawo ni nan shi ne a farko da gaskiya bara ne ya kawo ni a nan saboda ba mu da aiki yi a can ɗin kuma a farko ma ba samu makaranta balantana a ce mutum yana da wani ilimi na wani aiki hakan ga daban to shi yasa saboda bamu da aiki shi yasa ni kuma na fito wajen neman abinci kuma bani da eh, wata sana'a da nake yi ko ba gaskiya ba bara ne nake yi na yawo kasashe dama amma ba sana'a nake a can ba kawai yawon bara ne nake farko na yi zama da a lagos kuma na yi zama benin kwatanu kenan da togo lome da kuma cote d'ivoire da burkina faso to sai ina nan sai eh, wasu sun ka bani shawarar cewa eh, da yake su anan suke gane zama sun ka ce mini ko zan zo anan gane ne ta sun ka bani shawarar cewa in na zo nan ga na samu aiki da zan yi na hannu da yake nan ga akwai ayyuka na hannu da ake koyar ma mutane to bayan na zo kuma sai na aka sai aka ban samu aikin ba sai na zo ina ta bara dai a cikin gane ɗin to shine sai a cikin bara ɗin ne samu ɗan jari kaɗan sai ni fara wannan sana'a sana'a da gaskiya sana'a tana da kyau dan idan kana yin ta ita za tara ɗauka daraja kace ce a wajen idanu al'umma ba a rena ka sam in kana sana'a ba a rena ka amma idan kana yin bara gaskiya ko da akwai samun cikin baran gaskiya akwai kaskanci a ciki kuma gaskiya ba a girma mutum a cikin aikin bara to shi yasa na duba ce a to tuni da haka ne idan mutum ya samu jari ai sai mutum ya kama sana'ar yahi kuma ana nuna mana cewa mu je mu yi sana'a mu yi aiki da sauransu to shi yasa ni kama wannan sana'a sana'ar da nike yi ita ce wannan ta sai da kayan salulu ne su hasfirin da chargers da sauransu suna nan ga da su bluetooth batir da sauransu su nike sayarwa wannan sana'a gaskiya ba laifi tana taimaka mini eh, bisa ga abun da zan ci da abun da zan sha ina da iyali har ma ina ciyar da su a cikinta eh, dani ina da iyali na anan ga muke tare da su ina ciyar da su a ciki komi da su ke bukata a ciki nake riba ni masu kuma gaskiya ba laifi ina samu eh, bakin gwargwado alhamdulillah gaskiya kalubalen da nake fuskanta cikin wannan sana'a gaskiya suna da yawa wallahi da wani lokaci nikan kaina ma sai na ba kaina to sai a kun lokaci a farko dai idan na zo tun da safe na dauko kayan ga kafin sama wanda zai ɗauko min kayan ya kai mini wurin sana'a sai na gaji na wahala in da kai din kuma ni da kai na zan zo in shirya da su in dinga makala su ina da saura sama da karshe ma kuma sai bayan na gama shiryan kuma sai hadari ya taso gashi ban da kwafi na fili nake hadari ya taso ruwa su zo su dinga watsar da abu so gaskiya ina fuskantar kalubale sosai wani bi ma wasu kayan ma sai ruwa su kai da su da iska da sauransu eh wallahi gaskiya akwai wahala ciki sosai ma gaskiya hankuri dai ake yi game da wannan da ka ana fuskantar kalubale sosai akwai wahala dan inda a ce ma ina da kwantina ne wanda zan saci ko shago da wannan duka yana da sauki ni ga hadari ina yin sauri sai in rufe eh, sai in tafi ma in samu wani maliki ko a cikin masu yin zamana amma ya kaɗin da suke kan tebur ne suke gashi ana yawan ruwa kasa ce mai yawan ruwa wala nake ce maka wasu kayan masu sai su jike sai na zo gida in shashafe da ma hakan ga in shanya in sun bushe in sake dawowa kuma dai in zo in rafiya gaskiya akwai matsala sosai gaskiya jama'a da muke tare da su a kasuwa makwabta na kasuwa gaskiya muna tare da mutanen kirki don wallahi wasu suna tausaya mini in sun ga na shiga cikin wani hali na irin kamar in ruwa zuwa kan za zo su zo da gudu in abin bai fi karfin sosai zo su kama mini amma gaskiya wajen iko kuma akwai iko da kansu wasu sun ka wuce sun gani na sanatoci a ah, gaskiya malam kai kokari Allah shi maka albarka da sauran kuma al'umma duka mai yawanci sun ka wuce sun ga ina wannan sana gaskiya suna jin daɗi eh, amma sai dai kalubale da na fuskanta wajen iko masu kula da hanya su ne wani lokaci da na je can baki hanya inda nake ajewa suke kullum sun ka wuce mini in tashi bisa hanya nan ga ba wurin sana'a ne ba to daga karshe ma na sun ka dame sai da ni bar ma wannan sana'a a lokacin to daga baya ne sai dai samu wani can cikin lungu inda ma ba ma wasu jama'a da yawa ke wuce a wurin ba sai ni samu ina dan dubara haka nan kaɗan kaɗan komawa gida zama daidai to abu ne shi wannan zai to yana hitowa daga Allah ne amma ni dai gaskiya yanzu Eh, ba ni da ya komawa gida yanzu na dindindin saboda mi saboda bana da abun da in je gidan din zan yi ko ba gaskiya ba ba da kudin zan je in je gidan kama sana'a kuma ga can gida din in ma bara nema can din ba wuri ne wanda wai zaka ce kai bara baka samu abun da kake samu a nan ba alal misali to tara mutu ya ce ya koma can ya bara kuma ga ko da yake bara ma ai ba sana'a ne ba a yanzu dai a takaice dai ba ni da halin da zan komawa gida na zama dai dindindin a can dai gaskiya yanzu da mata mun yada amanar kan san rahina sai mu da muke amana da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da ba da umarni. Alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.